Bismillahir rahmanir rahim ke alheri ce kashi na uku kalanta kawai yake yi ba wai ya fahimci bayanan da take mishi bane dan shi ba ma abocin sauraron ƙorafe-ƙorafen mutane bane yana iya maka laifi ya fika zuciya amma dai ya ji ta ce za ta yi misin lectures mutane sai kallon ar lema suke yi dan da wuya kaga yana magana da namiji balle mace in ka gashi cikin cafeteria to take away ya zo yi ya kalli mai bada abincin ya ce sake zuba abincin ya samu guri ya zauna bai ƙara bi ta kanta ba tsaye ta tana murza idanuwanta kalina ya zo don share gurin can sai gashi an kawo ni tire din kalanta ya ce zauna ba su ta zauna ya tura mata tire din gabanta ta kalli abincin ta kalle shi a ransa ya tsaki ya miƙe ya fita haka ta gyara zama ta ci abincin nan wannan karan har da orange juice da ya hamdala ta zaro wayarta ta tura wa usi text lecture ya fara ko jim kaɗan sai ga usi ta mata reply da eh ya shiga kina ina ta mayar mata da reply da ina cafeteria yana bari a shiga usi ta yi reply da wallahi baya bari yanzu ya wulakanta su cinyere kuma ya kulle kofa nasiba ta haɗiye kukan da ya taso mata ta yawa usi reply da ni na wuce gida sai allah ya kai mu gobe ta miƙe tare da ɗaukar jakarta ta yi waje bata lura da shi ba don har ta gifta shi ya ɗan yi tsaki ya ce am na ce ba ta ɗan juyo a firgice ganin shi ya sa ta sauke ajiye zuciya ta ce wallahi har na tsorata ka ce me kamar ba zai yi magana ba dan yadda ta yi magana ya tuna mishi da wani abu can ya ce me yasa zaki missing lectures nan da nan idan ta ya kawo ruwa ta ce na yi latti ne kuma yana daga cikin ka'idodin malamin na idan ya shiga to ba wanda zai sake shiga sha biyu ake shiga gashi yanzu sha biyu da minti sha tara kaga kuwa gara da tafi gida akan na je ya hana ni shiga ƙarshe kuma ya wulakanta ni rafik ya ce wani malami ne wannan ta ce mr wagini ne ya ce ina kuke lectures din ta ce science theater a takaice ya ce biyo ni bai jira jin ta bakin ta ya gaba babu yanda za ta yi da shi ya wuce tana bin bayan shi tafiya yake yi a nitsa kaman baya son taka kasa. fuskar na a tamke ta mau da inda suka wuce sai ka ji ana ar lema mutane ba su damu da yanda yake basar da su ba idan sun kira sunan shi ita ko sibi ta kasa dauke idanuwanta daga kallon shi karantar shi take yi komai nashi daban ba kamar wasu mazan ba ta tabbatar da wani ne da suka jero haka da yanzu ya ishe ta da magana amma shi wannan ko kallo bata ishe shi ba haka suka iso bakin lecture hall din. nasiba ta ja ta tsaya tana kallon yan latti suna leke ta window. rafika ta ka har gaban kofa ajin da ke kulle sa hannu ya kwankwasa daga ciki mr wagini yake tunanin wani ɗan kasa da ne yake kwankwasa masa kofa bayan shi da hannunsa ya kulle kofar rai a bace ce da na kusa da kofar open the door da sauri yaron ya je ya cire sakatar kofar ya bude. idan kowa akan kofar so suke su ga wani mai karfin halin ne ya kwankwasa wa mr wagini kofa shigowa yana tafiya nan tashi yana bouncing a hankali ba matan ba hatta maza sai da suka ji ya burge su kowa ya shiga tofa albarkacin bakinsa da yawa za su so ma'amala ko da ta gaisawa ce ta haɗa su da rafik Mimu ta yi saurin taɓo Usi ta ce, Oh my God, ga wannan azababban nan wanda ya tafi da imani na. Usi ta ce, Ni baki ji na yi shiru ba? Ai ya haɗu ne over. Mu dai kalli drama da za su yi da wagini. Har gaban lecturer ya je, da alama akwai sanayya a tsakaninsu. Magana suka ɗan yi Rafik ya juya ya bar lecture hall ɗin. Nasiba na tsaye inda ya batta. ta gabanta ya wuce ta bi shi da kallon mamaki shi kuma wannan lafiyar shi kuwa ko bai gane ta bane ya wuce ta gabanta ba tare da ya kalle ta ba ko kuma yana nufin ta bi shi ne duk a zuci ta wannan zancen Ba ta gama zancen zuci ba ta ji mista Wagini ya ce duk na waje su shigo aji da sauri suka fara tururuwar shiga aji. godi ta samu ta zauna tana tunanin wannan bawan Allah mai tarin abin ban mamaki har aka gama lectures din bata fahimci komai ba kusan kowa zancen gayan da ya shigo ajin ɗazi yake yi wasu su ce daga ganin sa shi din mai zafin kai ne wasu su ce ya burge su mimi ta kalli sibi ta ce kin yi misin Baki ga wani azababban gaiba ba da ya shigo ajin nan dazu usi ta ce ni abin da ya daure min kai shine yau mr wagini ya abin da bai taɓa yi ba shine barin les koma ya shigo aji mimi ta ce kuma fa immediately after fitar gai din nan ne fa ya ce su shigo to ko shi ya roƙi alfarma a fasa su shigo mimi ta ce wane shi bai yi kama da lecturers ba yaro ne student kamar mu shi ma dai da akwai abin da ya kawo shi kawai dai mu ce yau 'yan kirki ne akan mr wagini usi ta ce gaskiya kam ta zunguro sibi da kwata-kwata ta tare da su tafiya kaɗai take yi sibi ta ɗan firgita ta kakalo murmushi ta ce uhm, cikin zuciya ta kuma tunani take yi is it possible shi ya roƙi mr wagina akan ya basu shi shigo me yasa fuskarsa ba annuri me yasa ya fito ko kallon ta bai yi ba me yasa ko sunan ta ya kasa tambaya me yasa fuskarsa take cikin yanayi na damuwa da rashin walwala tambayoyi da dama take buƙatar amsoshinsu haka kurin ta ji tana son sanin wane ne wannan arlema ɗin Asalin labarin An yi wani attajiri mai kuɗi a garin Katsina mai suna Alhaji Ibrahim Lema, matansa biyu, Karima da Hajjo. Karima ce uwar gida 'ya'yanta hudu, babban ɗanta mai suna Habibullah, sai Aisha da Farida, sai Auta Zaid. Haji amarya na da ɗaɗaya mai suna Hafiz. Alhaji Ibrahim ya so 'ya'yan shi su fa haka yawa, amma da yake haka Allah ya tsara sai ya haƙura. Zaman lafiya ake yi a gidan Lema don yana ba wa kowa haƙƙinsa. Habib shi ne babba a gidan, yana da kwazo don shine ya gada mahaifinsa da tsufa ya taso masa a lokacin zai da hafiz su ne a secondary school matakin aji biyar kasancewar alhaji ibrahim lema sananne ne yasa abokan gaba suke ta kawo masa hari hakan ta faru yau ranar juma'a da misalin karfe ɗaya na dare yan fashi suka dare a gidan alhaji ira lema bacci yake yi sai jin karar bindigaye daga waje da sauri ya duro ya fito waje ganin diyarsa aisha kwance shame-shame cikin jini hankalin shi ya mummunan tashi bai ankara ba sai ji ya dora mishi bindiga akan shi ana faɗin If you make a move, I will bust your brain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya shiga maimaitawa. Daga kausan murya aka ce ina kuɗi da kadarorinka. Gabaki ɗaya ka tattaro ka kama su cikin mintunan da basu fi biyar ba. Idan ka yunkurin wani abu yara na za su fasa kwakwalen matanka a gabanka. Kamar da yadda ka gaɗi ka gata nan a kwance. Hankalin Alhaji ya tashi ya ce kar ku taɓa min iyali na, Zan ba ku duk abin da kuke buƙata. Ba tare da bata lokaci bai tattaro musu kuɗaɗen da yake cikin gidan da ma wasu kadarorinsa 'yan ta'addan nan suka kwashe komai suka fice ashe sun dasa bam a cikin gidan cikin mintuna da basu fi uku ba gidan ya tashi ya kone kurmus ba wanda ya tsira abin da 'yan ta'addan nan basu sani ba shine bashin da suka yi wa alhaji ba su taba kaso ɗaya cikin goman dukiyarsa ba cikin daren na makota suka fito don ceton su amma ba samu sun fito da kowa ba sun girgiza kwarai da mutuwa alhaji iralema da iyalansa dan mutum ne mai kirki da sanin darajar dan adam bincike ya nuna yaransa maza ba sa cikin gidan sanda bom din ya tashi dama habib na lagos ya je duba wani kamfanin babansa zaid da hafiz kuma na makarantar ulil albab sai kawai aka turo musu sakon rasuwar mahaifansu tare da yayyansu hankalinsu ya tashi matuka don sun san sun yi rashi babba bayan sadaka arba'in alhaji tijjani masanawa aminin marigayi ira lema ya kira su ga baki ɗayansu allah ya yi yau an yi arba'in ɗin rasuwar mahaifinku tare da 'yan uwanku mata shawara ta farko da zan baku shine kai habib kai ne babba ya kamata ka yi aure burin marigayi kenan magana ta biyu kuma shine ka riƙe ka da amana ka haɗa kansu ka yi musu duk abin da uba zai yi wa 'ya'yansa don kai ne ubansu yanzu ba su da wanda ya fi ka yanzu da zai da hafiz duk abu ɗaya ne kaka ce wannan ɗakin ku ɗaya wannan ba ɗakin ku ɗaya ba a'a duk ɗaya suke kaji ko kuma ku yi masa biyayya ku rike maraicinku ku kwantar da hankulanku ku yi karatu ku zama abin da za mu yi alfahari da ku maganar ƙarshe shine maganar gado za a tattara komai a haɗe sai a raba gadon kamar yadda addini ya tsara amma wani hanzari ba gudu ba hafiz da zaid ba danka muku gadon ku za a yi a hannu ba a'a habibu za a bawa ya ajiye muku har sai kun mallaki hankulanku kun gama jami'a sai a baku haƙƙinku nan da shekara biyar ko shida kenan ko ko akwai mai magana duk suka girgiza kai suna faɗin a ababu alhaji tijjani ya ce to alhamdulillah allah ya ji kansu ya gafarta musu da suka amsa da amin ya ce to ku tashi ku shida ku koma bakin karatun ku ko suka amsa da to baba ya ce ku sallame ku zaid da hafiz suka tashi suka tafi alhaji tijjani ya ce habibullah wani nauyi allah ya ɗora maka ina fatan zaka rike amana ya ce insha allah baba mun gode kwarai allah ya saka da alheri ya ja kwana alhaji ya ce to amin yawa baba ƙarshen wata zan tafi cairo zan je makana akan injins ɗin nan wanda marigayi ya yi da su har yanzu ba su iso ba alhaji tijjani ya ce to allah ya kai mu yi jagora habib mata fa Habibu ya dariya ya ce insha Allah baba an kusa. Cairo International Airport. Assalamu alaikum. That's my seat. Ta ɗago fararen idanuwanta ta kalle shi ta ce, "Oh, sorry." Sannan ta miƙe ta raba shi ya shige ciki ya zauna, ita kuma ta zauna a gefensa. Waye shi ya ciro kira Alhaji Tijjani. Assalamu alaikum. Baba? Gana a cikin jirgi yanzu za mu tashi. Daga bangaren Alhaji ya ce, "To an dace?" Habibullahi ya ce, "Eh, baba." zuwa ƙarshen sati za su iso alhaji ya ce to masha allahu allah ya kawo ku lafiya sanarwa suka ji daga jirgin cewa jirgi zai tashi kowa ya sa belts ɗinsa da suka yi yadda aka umarta cikin mintuna kalilan jirgin ya fara yunkurin tashi daidai lokacin da jirgin ya zo tashi ta kusa da shi ta rintsa ido ta yi saurin dafa habib tare da riƙe hannunsa gam ba yau ta fara hawan jirgi ba amma da sanda ya zo tashi yaka take tsinta kanta cikin tsananin tsoro sai da jirgin ya daidaita a sararin samaniya sanda ta dawo hayyacinta da sauri ta kalli habib da ya bude baki yana kallonta ta yi saurin cewa don allah ka yi haƙuri am always like this duk sanda jirgi zai ɗaga habib ya kalle ta baki buɗe ya ce dama kina jin hausa a rarasa ta ta siga wasa ta ce wai ma ga zahiri kana gani habib da ya kasa magana yi yana ta sata kallonta kwata-kwata bata yi kama da bahaushiya ba ta fi kama da larabawa a hankali ya karance ta fara ce sal mai ya fuska hancinta ya yi daidai da dan bakinta tana da ɗan tsaho sanye take da bakar jallabiya ta naɗe kanta da bakin mayafi kai da yadda aka yi ta haɗa iri da larabawa tana sane da irin sata kallon da yake yi mata murmushi kawai ta ba tare da ta ce komai ba ta cire wani novel daga cikin handbag ɗinta habib ya kasa haƙuri sai da ya tanka ta ya ce am amma ke ba bahaushiya ba ce ko ta ɗan ɗaga kai sama tare da murmushi ta ce ya ce mana baka jawo sata raɗau ba amma me yasa ka ce haka anya ko ke hausa ce kila dai zama da hausawa ya sa ki in yi hausa amma ko kaɗan baki kama da hausawa ba kin dai fi kama da larabawa dariya ta sake yi sosai ta ce baba na bahaushe ne gaba da baya mama na ce ya ƙasar lebanon habibu dan tafa hannayensa biyu ya ce a hab ga magana ta nan dai ta fito kin dai haɗa jini da larabawan dariya ta ita ma haka suka ci gaba da hira suka iso Amina kano airport bayan sun gama clearance ne suka fito wajen airport ɗin habibullahi ce a garin nan kike ta ce a'a a katsina nake habibu zado ido ya ce la ashe yar garin mu ce ke to za a zo daukan ke ne ta ba shi amsa da a'a sannan ta dora da faɗin su ma san zan dawo ba so nake na masa surprise that's nice to mu je mu shatar waccan motar ya faɗa yana nuna mata motar kwankwasiya da suka yi layi a can gefe ta dube shi tana faɗin karka damu zan iya kai kaina gida ya harare ta ba tare da ya ce kuma bai ja din ta ya gaba ba ta da zaɓin da ya wuce ta bi shi a baya tana murmushi kafin ta isa sun daidaita da mai motar ya saka akwatinta a boot habib ya buɗe mata baya ce bismillah ba gaddama ta shige bayan shi kuma ya buɗe kofar gaba ya shiga direba ya ja suka ɗau hanyar katsinan duk ɗakin kara karfe takwas suka iso ya tambaye ta a wace unguwa take wace unguwa kike GRA bayan gidan gwamna da sauri ya jiyo yana fuskantar ta ai unguwar mu ce ta ce wai da gaske eh mana to ki a wani gidan kike gidan Alhaji Tijjani Masanawa a yanan habibi hangame baki ya ce you must be kidding me a gidan babana kike ita ma da mamaki ta ce ni fa bana son zulaya da gaske ba wasa nake miki ba shine last person da na yi magana da shi a jirgi he's like a second father to me and my siblings ta ce ban yi mamaki ba it's a small world after all haka ne amma ya aka yi ni ban san ki ba da yake a kaira ne college zuwa masters dina so ban fiye zama a Najeriya ba ko na zo bana fin wata ɗaya nake komawa Habibu ya mamaki matuƙa ya ce ko ke ce Aisha murmushi tai tana faɗin ya aka ga san sunana ya ce ai na kan ji baba yana waya da ke na taɓa tambayar shi wace ce suke yawan yin waya ya ce ka ce Aisha tana misira tana karatu a haka suka iso gidan Alhaji Tijjani wani tangami man gida a ciki dai bai ya shiga da su Habib ya fito ya buɗe mata ya ciro kayanta ya ce shatu Allah ya huta gajiya ko sunan da ya kira ta da shi ya bata dariya wato ba za ka shigo ba ko ko da ma kawai labari kake bani shi ma ya dariya ya ce mutum da gidansa har sai an gaice shi shiga ciki kar ki damu ina so na je gida na huta ne zuwa nan da safiya zan zo na gaida baba insha Allah ta ce to shikenan daga nan ta shige gida shi kuma ya koma mota suka fita daga gidan washe gari Habib ya sallama a falon Alhaji Tijjani da Asaba ya duka har kasa ya gaishe shi baba barka da safiya Alhaji ya dago kai ya ce lafiya lau Habibullah ya gajiya jiya Habib ya amsa da gajiya ta bi jiki baba Alhaji ya tambaye shi game da ayyukan da ya je yi a Cairo, ya shaida masa komai na tafiya daidai. Jiya kuma sai kuka ga bakuwa. Alhaji ya ce Aisha ko? Sai da ta ce min tare kuke nema ta gaddama. Amma daga baya na yarda da na tana kai ma fa ajiyan ka dawo. Amma ya aka kashe da kanwar taka. Dan na san ba ku san juna ba. Habib bai kwashe komai ya gaya masa. Alhaji ya jinjina kai ya ce haka Allah yake sa A kwana a tashi Habib da Aisha sun yi wata iriyar shakuwa da junansu. Haso ya shiga tsakaninsu. Soyayya mai tsafta suke yi wa juna. Alhaji na sane da su amma sai ya yi shiru. A zahiri kuma yana farin cikin wannan abu don Habibullah mutumin kirki ne. Yaransa yake so ya aura wa tilan yarsa. Amma tun da sun riga sun haɗa kansu to falillahi alhamdu. Wata rana Habib ya shiga gidan don amsa kiran Baba Tijjani. Bayan sun gaisa Alhaji ya muskuta ya ce, Habib dalilin kiran ka shine in shaida maka yau za mu je kai kayan sa bikin Aisha. Tunda kai kaɗai ne yayinta ina so ka hallara a gurin. Idan Habib ya rufe, bai san san da ya ce baba, wace Aishar? ban gane ba aisha kanwar mana aishan misira habiba zabura ya ce what baba karka min haka wallahi ni nake son aisha kuma tana so na baba karka raba mu dan daraja allah cikin fushi ya ce kuma al'adance ai zuwa gidan su yarinya ake yi a daidaita ba wai daga gidan su yarinya aje gidan su namijin ba hala dan sarki ne ya faɗa a fasace sosai alhaji tijjani ya yi dariya sai da ya tsagaita ya ce habib in banda da abinka ya za a yi dangin mace su je kai kayan biki ai ko a masarauta ba a haka kwantar da hankalin ɗana kayan bikin zamu kwasa mu je ni da kai can gidan ƙanina kuma waliyin aisha in nema maka aurenta a gurinsa kunya duniya ta lullube habib a take bar falon yana murmushi don kunya baba yake ji sosai aisha ta yi tsallan murna sanda yake faɗa mata abin da ya faru tsakaninsa da baba a ɗazu ta yi dariya sosai ta ce wato kai lover boy ko ka manta baba ne kake ta faman sakin layi Ya yi dariya ya ce son ki ne ya jawo hakan yau bakin habib har kunne don ko baba awal kanin baba tijjani ya ce wata ɗaya sa bikin yarsa baba tijjani ya ce ni da ɗana muna godiya da wannan abu allah ya kai mu lokacin na maka alkawarin ɗana zai kula da yarka yadda ya kamata ga baki ɗayansa suka yi dariya baba awal ya ce yaya ya magana aikin aisha a wannan oil and gas company ɗin da gwamnan kaduna ya bata ya ce duk sanda take so ta fara aikin offer kawai za ta kai unlimited time ya bata dan ya ce ko ba shi ke mulki ba ya riga ya yi sainin kuma dole a amince da ofar alhaji ya taɓe baki ya ce kaduna fa to gashi kuma ka ce aure da yadda za ka yi nan da wata kaga ko aiki a wani gari bai ma tashi ba amma za ta yi aikin to wannan haƙƙin mijinta ne ya bata ko ya hana ta kuma dole sai a inda za su zauna habib na kake so ku zauna habib ya ce baba nan gidan marigayi da nake gyara ginin nake so mu zauna amma muna iya komawa kaduna sai na dinga zuwa katsina duk weekend san ba za a yi hakan ba inda kai ni ya zama anan za ku zauna wato nan ka tsana sai ka zaba mata cikin ministries din nan ka ga wanda ya dacewa ta aiki a ciki ni kuma sai ka kawo min CV ɗinta na kawai SSG sai a bata offer sai Habib ya yi godiya ya kuma ji daɗin adalcin Baba Tijjani dama shi bai da burin zama a gidan da aka haife su balle shi da ya ci gadin gidan ubansa godiya ya masa sosai yana faɗin Allah ya saka da alheri ina ga kuma tunda public admin ta karanta za ta iya aikinta kusan ma a ko ina ko za a duba bank of agriculture baba tijjani ya ce diya da ka gani ga babanta na sai ku shawara ni in ta tawo ma za a bi a da aikin nan don na tabbata ba za ta rasa komai ba da yaddar Allah kar ta je ta wahala da kanta gurin wani aiki da sauri baba awale ka shi da harara ya ce haba yaya bari mana ta fa masters ne da ita abata ta amfana da karatunta mana baba tijjani ya dariya ya ce daga ba da shawara yau awal shine har da harara ta Allah ya baka haƙuri ni ma karambani ne yasa na shiga magana yarka ya kalli Habib yana faɗin ɗana tashi mu tafi kafin a sakan mana karnuka habibu ya tashi yana dariya oboy waya magana gadon ku ne tunda tsohon ku ya rasu shiru kake ji ka san zaka ja kaya ga ka da gadon uba ga na uwa oboy yurichu abokin Hafis ke wannan maganar sun dawo hutun aji biyar wanda daga shi za su shiga aji shida hafiz ya murmushi ya ce wai anas me ya damuwa ka da gadon nan ne in ce dai kai baka da gadon babana wannan naci haka tunda na dawo kake tambaya ta